Suna na Abubakar Ibrahim Ali. Na daɗe tun 2018 nake nan makaranta. Na samu amfani sosai na boko da na islamiyya duka. Yanzu izu ina ashirin ina neman na talatin. Amina Muhammad Ahmad, Borno State. Da abin da muke son muka ce su mana za su yi mana. Wasu kenan daga cikin yaren da matsalar Boko Haram ta mayar da su marayu a yankin arewa maso gabas cin Najeriya waɗanda Allah ya yi wa gata. da samun kulawa da inganta rayukansu a wata makaranta da wani bawan Allah Alhaji Umaru Kwabo AA ya asasa a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Yaran da adadin su ya haura 160 haɗi da wasu marayu daga jihar Sokoto sun kwashe shekaru biyar cur suna samun kulawa a dukkanin bangarorin rayuwa kama daga neman ilimi koyon sana'o'i da kowane irin gata wanda yara masu iyaye raye ke samu kuma fiye da hakan. Hakan ne ma ya sa wasu daga cikin maga'isan yaran da kan yi tattaki daga jihohin borno da yobe zuwa sokoto kowace shekara domin ganin yadda yaran suke ke cike da nuna gamsuwa da abin da sukan gani sunana musa bare ko daga jihar yobe alal hakika a can ma ana ɗaukan nauyinsu amma ai akwai bambanci da nan tun daga firamare a ɗauki nauyin mutum har zuwa university ni ce sunana fatima yahaya kulo shugabar ƙungiyar iyayen marayu na borno state to alhamdulillah fata gare mu muna son su ma su zama masu kwazo sun yi sun gama karatun sun tashi su zama masu kwazo su ma su zama masu taimakawa su har ma akwai yaran da muke hira da su yace ce shi fa in ya zama ya girma ya yi karatu ya zama kamar baba jarma shi ma zai fara ɗaukar marayu daga sokoto duk da yake akwai wasu da ke daukar nauyin kula da wasu marayu a yankin na gabacin najeriya duba da yawan adadin waɗanda ba su samu irin wannan damar ba ya sa wanda ya asasa wannan makarantar ta jarma uk academy da ke sokoto ya sake tunanin karo wasu marayu za mu zauna da su malaman da suka ɗauko waɗancan ɗalibai a sake komawa mai duguri da yobi a sake ɗebo muna mata da maza daga ɗari biyu abin da ya ƙasa wannan ayyuka da ka gudana a rayuwar mu za mu ci gaba da wannan aikin ba shakka kula da rayukan marayu abu ne da ake sa ran yin amfani su kan su marayun da ma al'ummar da suke zaune a cikin ta hakan ne yasa jama'ar jihohin Borno da Yobe bayan damar da suke da ita akan makomar marayun da ba su samu gata ba a lokaci daya suke cike da gamsuwa da yadda marayu na yankunan nasu ke ci gaba da samun gata a jihar Sokoto sunana Baba Gana Aji chairman na Borno Muslim Forum daga Maiduguri wayannan yaran da Allah da ya ba su dama fiye da an tsamo da su ne an tsamo su kuma alhamdulillah ba za a kwatanta su da yadda wanda suke can gida abin nan ba a yaran da sai mu ce su kara himma su ci gaba su fitar da mu daga kunya mutum ya dau nauyin zai baka komai da komai ai sai kai ka zo na sai kai ta karatu muna fata yaran a cikin za samu engineers da doctors da all professions yanzu haka dai hukumomi da kungiyoyi daban-daban da ma ɗaiɗaikun mutane masu hali ne ke fafutukar kula da rayukan marayu domin kyautata rayukan su ta yadda za su amfani kansu da al'ummar da suke ciki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya